Hausawa Top TV tashar al'umma. Tofa, Alinu da Falal E Ɗorayi sun fito sun ƙaryata tsohuwan nan wato Ladin Sima 'yar wasan kwaikwayon nan wadda jaridar BBC suka hira da ita ta ce ba a taɓa bata kuɗi da ya haura dubu dubu biyar ba idan ta yi fim ko ran da ma aka hira da ita ta je dubu biyu aka bata inda ta ce ba taɓa samun kuɗi a dunkule da ya kai dubu ashirin hamsin talatin ba shi ne ya sa wato nan take jaridar bbc ta kira alinuhu da kuma darakta falal dorai inda suka karyata wannan batu inda suka yi bayanin cewa ko su da kankin kanta kansu sun ba ta kuɗin da ya kai arba'in masu mu ku gyara zama domin jin yadda falal dorai da alinuhu suka karyata wannan magana ta wannan tsohuwa amma kafin nan da Allah ku dangwala mana alamar subscribing sannan ku danna kararrawa don haka ne zai gaba ku damar samun labaranmu da bidiyon mu ku da zarar mun dora za mu san da ku ga cikakken rahoton jama'a dai da dama a shafukan sada zumunta musamman facebook da instagram na ta yin cece kuce kan wasu kalamai da ɗaya daga cikin 'yan wasan kwaikwayon kanewa ta yi, wato na cewa ana biyan ta Naira dubu biyu zuwa dubu biyar a duk lokacin da ta yi fim ba a bata wasu kudade curarru. Wanda wannan kalami nata ya sanya tausayi da ya a zukatan al'umma da kuma ban mamaki na cewa a darajarta da girmanta a kalle ta a ringa bata wannan kuɗi na dubu biyu dubu biyar wanda suke ganin shine asalin wato wahalar da suke ganin ta afka na maganar da take cewa ko gida ba ta mallaka ba wato har gidanta an zo an tashe ta saboda ba ta da kuɗi. a hira da jaridar bbc ta yi da ita a cikin shirin daga bakin mai ita ladin sima wato tsohuwar wadda aka fi sani ladin sima haruna wadda aka fi sani ta da tambaya ta bayyana cewa Ɗaya daga cikin dalilan da ya sa ta kasa mallakar muhalli shine tun daga lokacin da ta taso wato ta soma wasan kwaikwayo a zamanin mulkin Yakubu Gawon. Ba ta taɓa samun kuɗi a dunkule dubu ashirin ko talatin ko hamsin idan ta yi fim ba. To aini lokacin da na fara fim zuwa kawo yanzu ban yi fim ɗin da za a ɗauko dubu hamsin ko dubu ashirin ko dubu talatin a ban ba. bare in tanadin wani abu na je fim din nan za a bani dubu biyar dubu uku dubu hudu yanzu yau din nan na je shutin wallahi dubu biyu haka ba. wannan batu nata ya tayar da kura a shafukan sada zumunta inda jama'a ke ta zargin daraktocin Kannywood da kuma sauran masu wato ruwa da tsaki a harkar ta fina-finai cewa ba su kyautatawa wannan yan wasan hausa ba wato ladin sima shin mai jama'a ke cewa akan wannan ikirari na ladin sima dangane da batun da ta yi akwai wani mai suna shehu umar ya ce gaskiya irin su ladin sima ya kamata hukumomin gwamnati da masu hannu da shuni su taimaka wato za su taimakawa wato ta kowace hanya don irin gudunmawar da suka bayar a cikin al'umma ta faɗakarwa da suka yi don ni na tashi na ga suna harkar wasan kwaikwayo tun da can a cewar kenan inda jama'a dai suka ta tofa albarkacin bakin su a dangane da wannan lamari inda wani mai suna nasiru tukur shi ma ya ce bai ji daɗin maganar da ladin sima ta yi ba inda shi ma yana da ra'ayi irin na shehu umar na batun wato cewa hukumomi su shiga lamarin domin wato dubawa haka ma ya yi kira ga kungiyar wato kwadugo domin kai ɗauki ga abin da falali a ɗorayi da alinu suka faɗa dangane da ƙaryata wancan batu dangane da wannan lamari jaridar bbc ta tuntubi wasu daga cikin daraktoci wato da furodusoshi na kano kan irin wato dalilin da ya sanya me yasa ladin sima ta yi wannan furici inda kuma suka yi ƙarin bayani falale ya ɗorayi yana daga cikin manyan daraktoci a kanewood kuma yana daga cikin daraktocin da ke wato saka ladin sima a cikin fim ɗinsa a cewarsa ya yi wa wato ya yi mamaki dangane da wato kalaman ladin sima inda ya ce tun daga wato tun da yake wato yake saka ladin sima a fina-finansa ya bayyana cewa bai taba biyan ita ladin sima wato ƙasa da dubu ashirin ba inda ya ce yana ta talatin zuwa dubu arba'in inda ya ce ba a yi kwana goma ba na yi aiki da ita kuma abin da na bata shine naira dubu talatin in ji falale ɗorayi falale ɗorayi ya bayyana cewa a girma irin na ladin sima da yadda ake kallanta a matsayin kaka a kanewood babu wanda zai yi wato zai biya ta hakan idan ba yara ƙanana wato waɗanda suke tasowa ba waɗanda wato a harkar su ma tallafi suke nema ba kuɗi a hannun hannunsu falale ɗorayi ya ƙara bayyana cewa bai taɓa samun matsala da ita ba hasali ma wato haka kawai takan kira ni ta ce wane ya bani kuɗi ta yi godiya ta kuma ce na kira shi na yi mashi godiya ya ce haka kawai idan mutum ya yi mata alkhairi tana kiransa ma ta faɗa masa idan kuma ya ce a lokacin da ta samu matsalar muhalli wato ta samu kuɗi daga wurin 'yan kano sun fi miliyan guda ya bayyana cewa ko a fim ɗin gidan badamasi ta yi masa sin biyar wato fitowa biyar kawai ta yi inda ya biya ta dubu arba'in wannan kenan daga ɓangaren falal ɗore inda shi kuma alinuhu ya bayyana cewa yayin da bbc ta tattauna da shi alinuhun inda ya ce ba duka aka taru aka zama ɗaya ba kuma a cewarsa ko aikin da ta yi masa na ƙarshen fim ɗin alaƙa dubu arba'in suka biya ta ya bayyana cewa bai kamata ta yi musu kuɗin gora ba duk da a cewarsa akwai masu biyan jarumai dubu biyar kasan wasu suna yi wa jama'a yadda suka ga dama ne wani sai ka ga ya kyautata maka wani kuma ka ga bai kyautata maka ba ya kamata idan mutum yana bayani ya rinka bambancewa ya ce wasu suna kyautata masa ya kuma ce wasu ba sa yi in ji alinu alinu ya ce kalaman na ladi sima wato da ta yi sun ja masa zagi sosai a wurin jama'a domin fim ɗin baya-bayan nan da ta yi tare da shi alinu ya ce bai ga laifin ɗan kallo wato da ke zagin ba saboda watakila bai san yadda abin yake ba jaridar bbc ta sake tuntubar ladin sima sakamakon irin cece kucen da wannan lamari ya jawo jaridar bbc ta sake tuntubar ladin siman inda ta ce mutane ba su fahimci kalamanta ba wato duk da cewa akwai fina-finai da ake biyanta dubu biyu zuwa dubu biyar amma akwai furodisosin da sukan kalli darajarta su yi mata alkhairi a fim a cewarta ba ta taɓa kallon wato furodusa ta ce masa ga abin da zai biya ta ba ta ce akwai 'yan kanewa da suke kyautata mata a koyaushe kamar su alinuhu da falal ya da hadiza gabon wato da dai sauransu da dai sauransu ta ce aluluhu yakan je gidana ya yi min alkhairi kuma babu abin da bai yi min ba haka kuma ta ce hadiza gaban a kwanakin baya ta taɓa kyautar dubu ɗari uku gare ta a cewarta gida, gida ciki gidan da take ciki a yanzu 'yan fim ne suka siya mata bayan matsalar da ta shiga a kwanakin baya. Wannan shine ya bayyana cewar wato maganar da ta yi na cewa ina za ta mallaki gida kaga kenan da ta fito ta bayyana ba ta mallaka da kanta ba amma 'yan kaniwa sun sai mata da kuwa sai ya fi ganewa. Wannan dai shine dai a takaice abin da wato ita ladin sima babu shakka ta jawo cece kuce a dangane da kano din. To masu sauraron mu me za ku ci a dangane da wannan batu